bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar lahadi 16 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sama daga makka zuwa madina shekara 1430 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan tara meladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na goma sha hudu inda muke tafsirin alkur'ani mai girma muna nan cikin tafsiri suratu yusuf salam kafin mu karanto ayoyin da za mu ci gaba da tafsirin su a wannan majalisi na yau insha Allah za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da aka rubuto wanda ya ce ni ma'aikacin gwamnati ne ya ce na samu wata dama da zan ɗauki kuɗin gwamnati ba tare da kowa ya sani ba saboda a unguwarmu muna da bukatar islamiyya da masallaci shin ya halatta in ɗauka in yi wannan aikin ko kusa bai halatta ka yi sata don ka gina wa Allah masallaci ba ko ka gina wa musulmi makaranta wannan wato kyakkyawan niyyar ka ba ta halatta maka haram kyakkyawan niyya ba za ta halatta haram ba da Allah madaukaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ce innamal a'malu binniyati wa innama kulli imrin ma nawa wannan ba yana nufin kai kyakkyawan niyya ka ce kai makasudin ka kaza Ko da kuwa zaka bi hanyar da bata dace ba wasila idan ta zama haramun ce ko da gaya tana da kyau haramun ne kai amfani da wannan wasila din kamar yadda da wasila tana da kyau idan gaya ta zama ba mai kyau ba bai halatta ka yi amfani da wannan wasila ba don ka cimma wata gaya mara kyau haka nan idan wasila ta zama haramun ce gaya ma haramun ce bai halatta ka yi amfani da wannan damar ba sai idan wasila ta zama mai kyau gaya ma ta zama mai kyau inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban allah wato kyakkyawa ne tsabtatacce ne baya karbar wani abu sai kyakkyawa mai tsabta saboda haka idan har kana da sha'awar ka gina masallaci ko makarantar islamiyya unguwarku sai ka yi aiki tukuru ka nemi halal ka gina masallaci da wannan yana daga cikin irin wato fatawa da aka taɓa yi wa lijinatu da'ima ta saudiya wani daga ƙasashen turai ya rubuto yana tambayar cewa shi yana zaune a ƙasar da ba ta musulmi ba shin ya halatta ya rika hana kudin wuta wato ya san yadda zai yi dabara ya rika shan wutar gwamnati kyauta tun da kasar kafirai ce suka ce haramun in ka haramun ka wato ko da su ba musulmi ba ne wannan bai halatta maka ka cuce su ba ballantana dukiya ta gwamnati dukiyar al'umma ce ba wai ta gwamnatin ba ce don kaji ana kudin gwamnati in an ce gwamnati ana nufin ita kanta al'umma din saboda ka kudin al'umma ne bai halatta ka ɗauka ba don kana da wata kyakkyawan niyya ka rubuta wa gwamnatin idan har masu taimako ne sai ka rubuta musu ka ce to ga bukatar da muke da ita a unguwanmu kaza da kaza muna bukatar kaza kaza a taimaka mana ba ka yi buɗe ƙofar sata ba eh wannan baya dacewa wannan ya ce muna tattaunawa a kan tafsirin da aka yi na aya ta 117 da 118 na suratu hud wanda kai magana akan abubuwan da a'immatul huda suka faɗa sai wanda muke magana da shi ya ce ai magabata duk sun yi ɗariƙa in banda imamu ahmad wai shi yasa ake ce masa imamu ahlus sunna shin gaskiya ne wannan magana ba magana ce ta mai ilimi ba <laughs> magana ce da ya yi ta da kansa daga aljihunsa ya fito maka da ita amma ba daga littafi ba magabata idan kana nufin sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'ina wannan wata magana ce da ba wanda ya taba faɗarta ko su masu yin ɗariƙa ba su ce maka ga ɗariƙa abubakar ko umar ko usman ko ali ba ba su ce maka ga ta tabi'ai ba sa'id ibn musayyib ko a ah, muhammad ibn sirin ko muhammad ibn muslim az-zuhri su ce ga ɗariƙar su ko su ce ga ɗariƙa atba'ut tabi'in su ce ga ɗariƙar su maliku ko ga ɗariƙa abu hanifa duk ba wanda ya taba fadar haka shi yasa idan aka tashi jingina kai zuwa ga mazhaba sai a ce almaliki mazhaban sannan kuma sai a faɗi wani daban a ce kuma shine ɗariƙatan ko mashraban kaga ashe ya nuna su ba ba su irin waɗannan ɗariƙu ba aƙidar waɗannan mutane gaba ɗaya guda ɗaya ce sun sassaɓa ne a cikin sha'anin furo ba abin da ake cewa imani ko kafirci ba ko abin da ake kira tauhidi ko kuma shirka ba ba a wannan babin suka, suka saba ba sun saba ne a cikin inda sabanin ya halatta kamar yadda muka yi magana akan wannan shi kuma imamu ahmad ibn hanbal shaibani dalilin da ya sa aka kira shi imamu ahli sunnati wal jama'a irin bala'i da ya shiga a zamaninsa yayin da wasu sarakuna suka yi kokarin su gurbata aƙidar al'umma suka so su yi amfani da mulkinsu lokacin da wasu miyagun malamai na mu'tazilawa irin su ahmad ibn abi du'ad suka shiga fada suka kankane suka nemi cewa sai an tirsasa wa al'umma ta yi aƙidar mu'tazilanci ko ta ko ta su aka rika wato jarrabar malamai da su yarda da cewa alqur'anu makhluq alqur'ani halittacce ne wato ba magana ce ta Allah wacce take sifa gare shi ba dan in ka ce maganar Allah ce dole ka yadda sifar Allah ce sifar Allah kuma ghairu makhluqa to aka nemi a tirsasa wa malamai akan su yadda da wannan aƙidar a nan ne aka samu da dama daga cikin malamai suka tirje wasu ma suka rasa rayukansu kamar muhammad ibn nuh wasu kuma suka sha ɗauri da duka kamar ahmad ibn hanbal wanda ya jajirce ya cije ya ga azaba iri-iri tun lokacin ma'amun duk da cewa ba su yi ido biyu da ma'amun ba ma'amun yana can a wani gari da ake kira tsartus yana can yana jihadinsa a lokacin da aka sa aka kamo imam ahmad aka kawo shi abin nan bagdad shi da muhammad ibn nuh aka kawo su fada shi muhammad ibn nuh a hanya ya mutu muhammad ibn hanbal a shi kuma a lokacin kafin a kai shi ga ma'amun domin ma'amun ya nemi a kai masa su can inda yake kafin a kai su shi wannan sarki ya mutu ma'amun sai aka sa al-mu'tasim billah al-mu'tasim billah ya ci gaba da da bin hanyar wanda ya gada wajen tirsasa malamai to shine ya wahalar da imamu ahmad kwarai da gaske sannan alwathiqu billah bayan mutuwar almu'tasim billah shi ma ya karba ya dora akan inda wanda ya rasu bai rasuwa ya tsaya imamu ahmad da shi da sauran ahlus sunna ba su samu kansu ba sai lokacin da shugabanci ya zo hannun almutawakkilu billah wanda shi ne ya taimaka wa sunna shi ya saki imamu ahmad ya girmama shi ya dawo masa da martabarsa da matsayinsa da cewa bai rasa martabarsa din a wurin jama'a ba dan jama'a sun zira ido su ga cewa wahala za ta sa ya sadu da shi ma ya risina ya ansa wannan abin da suke so ya ansa musu da shi suka ga cewa imamu ahmad ya kafe ya ƙi yadda to bayan fitowarsa dole mutane suka yi da cewa shine jagora shine imam a cikin wannan tafiya ta sunna wannan shine abin da ya sa ya zama imamu ahlus sunna ba wai ana nufin cewa gabaninsa babu imamu ahlus sunna ba duk waɗancan a'imma ne na sunna amma shi a lokacin ya tsaya ne don ya ceci addini ko da ko zai wahala shi ya sa ali ibn madini ko waninsa yake cewa allah ya taimaka wa addinin nan a zamanin da mutane suka yi tayar ridda ta hanyar sayyidina abubakar sannan kuma a zamanin imamu ahmad ubangiji ya taimaka wa wannan addinin ta hanyar imamu ahmad ibn hanbal wannan shine dalilin da sa aka kirawo shi imamu ahli sunna wal jama'a ba batu ne na an yi ɗariƙa ko ba a yi ta ba to sai shi kuma wanda yake cewa da larabci ya rubuto takardarsa ya ce a jiya wato lokacin da ya rubuta takardar kenan yake cewa na dai fahimci me yake nufi wato ya tashi da ciwon ciki mai tsanani ya shiga bayan gida ba tare da ya yi addu'a ba saboda a ɗimauce yake ma'ana yana gudawa da yake soci saboda haka ya ɗimauce yana tsugunawa sai ya rika maimaita an amman mutarar iza da ahu. wa shi fuso wa ya rika karanta wannan ayar Shi shine yake cewa nan take ya samu sauƙi. gudawar tashi ta tsaya to wai yana so ya ji cewa meye hukuncin karanta wannan ayar da ya riƙa yana kan ba haya to bai kamata ba kana kan ba haya ka riƙa karanta alkur'ani ah, sannan kuma ita ayar ba addu'a ba ce bayani take in ka matsu ka yi addu'a kaga har lokacin ba addu'ar ka yi ba Allah da ya so ya baka dai lafiyar ne amma ba wai addu'a ka yi ba cewa akai wane ne yake ansa addu'ar matsatsi wanda ya matsu ba wai matsuwa ta ba haya ba <laughs> da cewa kai ba matsuwar ka ta ba haya ce ko abin nan wane ne yake ansawa in ba Allah ba to kai anan ka faɗa abin da Allah ya faɗa dangane da cewa shine kaɗai mai ansa addu'ar matsatsai lokacin da yake cikin matsuwa in ya roke shi to amma kai yanzu ba kai roƙon ba to samun waraka ba shi yake nuna cewa kai daidai ba wato cimma bukata ba shi yake nuna hanyar da aka biyo aka cimma ta daidai ba ce ya kamata a fahimci wannan shi yasa matsafi zai yi tsafi kuma ya cima bukatarsa dan duba ya duba ya cima bukatarsa dan fashi ya nufi fashi ya cima bukatarsa wannan ba shi nuna hanyar da ya bi daidai ce ba saboda haka a daina kiyasta daidai da cimma bukata akan iya cimma bukata ta hanyar ma da bata dace ba ubangiji na iya jarrabar mutum kamar yadda malamai suke faɗa sai a jarrabi boka da ɗan duba ya rika samun sa'a cikin aikinsa don ya zama ibtila'i gare shi wannan ibtila'i ne ba wai ci gaba ba ne ya samu ci gaba ne na mai haƙa rijiya Allah sauke sai wani da ya rubuto takarda wanda takarda ce da ta shafi su waɗanda suke kula da harkar masallaci duk da ba laifi a karanta watakila za ta ƙara musu ƙarfin gwiwa yake cewa bayan gaisuwa mai yawa sannan yake cewa yana roƙon malam ya isar da ya isar kukana ga hukumar masallaci game da rashin samun fitar sauti mai kyau daga lasfikokin da ke cikin masallaci domin wanda duk yake cikin masallaci banda waɗanda suke dab da kai zai zama shaida ga wannan magana duk lokacin da ake wa'azi ko hudu ba sautin baya fita dalla-dalla kamar yadda ake jin shi ɗari bisa ɗari a waje ya ce yana da kyau a ce sautin da ake da yake fita a cikin masallaci idan har bai fi na waje kyau ba to akalla zama daidai ya ce ina fata za a duba wannan kuka kuma a gyara don amfanin ɗimbin musulmin da ke halarta wannan masallaci don sauraron karatu da wa'azi irin wannan a irin wannan lokaci ko kuma a hudu ba ranar juma'a da fatan waɗanda ka yi kira domin su sun ji muna nan cikin faifanmu na ƙarshe annabi yusuf salam da 'yan uwansa bayan sun zo neman abinci lokacin da ya ce da su ba zai kuma ba su abinci ba ba zai kuma musu awo ba sai sun zo da ɗan uwansa ko kuma sai sun zo da ɗan uwansu bayan sun je sun lallashi ubansu sun yi karfan alkawari sun ɗauka ƙarfan alkawari cewa a wannan karan za su dawo da ɗan uwansu lafiya gida ba tare da sun salwantar da shi ba irin yadda suka yi a lokacin da suka fito da annabi yusuf salam annabi yaqub ya yadda da wannan duk da cewa yana cike yana ɗari ɗari yana ɗarɗar haka dai ya hakure ya basu shi suka taho lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya ga ɗan uwansa sai ya ja ɗan uwansa jikinsa ya gaya masa cewa ni ɗan uwanka ne inni ana akhuka fala tabta isbi makano kanu ya'malu ni dan uwanka ne don haka kada ka shiga damuwa akan abin da kaga suna aikatawa ya nuna masa irin dabarun da zai yi har ya ga cewa sa ya cimma ruwa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da 'yan uwansa ya haɗa shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa lafiya to ayoyin da muka karanta a jiya wanda muna tsakiyar fassara su lokaci ya kure suna nuna mana irin dabaru daban-daban daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya shirya wa annabi yusuf alaihi salam kamar yadda ce kazalika kidna li yusuf to waɗannan dabaru su ne waɗanda jiya muke magana a kansu dabara ta farko dai tun zuwansu a karo na farko suna neman a basu abinci ya mayar musu da hajarsu cikin kayan abincinsu ba don komai ba don in sun je su dawo la'allahum ya ha idan kalabu ila alihim la'allahum yarji'un wala Allah ko in sun gane su kuma dawowa ko dai su dawo saboda su ce an manta ba a karɓi kuɗin ba ko kuma su dawo saboda suna ga yanzu suna da wata dama su sake yin wani awan tunda suna da wato sauran kuɗi a hannunsu ko su dawo domin sun fahimci cewa annabi yusuf salam mutum ne mai karamci saboda haka idan sun dawo zai musu karamci ya kuma yi musu awo ballantana ma ga abin da za su bayar a madadin awo ɗin a hannunsu wato dai dalilai daban-daban za su sa su su dawo idan sun ga wannan kaya nasu ko hajarsu an mayar musu cikin kayansu kaga dabara ta farko kenan dabara ta biyu ya ce da su ba zai yi musu awo ba har sai sun zo bi akhin min abikum sai kun zo da dan uwanku dan uba da kuke yan ubanni da shi idan ba ku zo ba fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun in ba ku zo min da shi ba to ba ku da awo kuma a gurina kada kuma ku yadda ku kusance ni wannan ma dabara ce kaga ainihin anan ya yi musu da baibayi ba yadda za a yi in har suna buƙatar awo kuma suna buƙata tun da shekarar da aka fara fari shekarar suka zo neman akwai buƙatar akwai shekaru nan gaba wanda za a yi ta famar rashin wato abinci a gari dole ne su kuma dawowa ballantana kuma su gida ne babba akwai mutane da yawa ga annabi ya ga 'ya'yansa su ma kuma ga 'ya'yansu saboda haka suna da yawa ana cewa sun kai su wajen sittin zuwa saba'in kaga ashe za su buƙaci abinci isasshe saboda haka ya yi wannan kaga dabara ta biyu bayan sun zo da uwan nasu sai ya ja uwansu kusa da shi ya raɗa masa cewa in ni ana ka fala ta isbe ma kano ya'malun ni dan ne kada ka damu da abin da suke kaga a nan ya nutsar da hankalin dan uwansa ba zai ci gaba da jin tsoro ba don baya dacewa ka tsoratar da musulmi ba bisa haƙƙi ba babu laifin da dan uwansa ya masa ballantana ya rike shi ya sa shi cikin zulumi da fargaba don haka ya kamata ya san me zai faru kafin ya faru ya gaya masa ni dan uwansa ne kuma ya nuna masa cewa ga abin da zai yi zai sanya kwanan au ko kwanan shan a sarki cikin kayansa kaga wannan ita ma dabara ce dabara ta hudu sannan bayan an yi haka sai ya bari sai da suka fita sun yi nisa fa azana mu'azzinun ayyatuha al-iru innakum lasariqun me ye kuwa ye kuwa ya ku ayarin nan lalle fa ku barayi ne kaga anan ya bari sai da suka yi nisa ba a nemi wannan abun a lokacin suna nan ba za su iya cewa wani ne ya tura musu amma in har sun ɗau kayansu sun fita a iya cewa an bincika ba a gani ba an biyo sau kuma duk waɗanda suke can ba a samu a gurinsu ba don haka su kaɗai ake tuhuma da wannan da wannan satar don haka an biyo sau a abin nan kunga wannan ita ce dabara ta nawa ta biyar ko ko ta hudu ta biyar dabara ta shida da aka tashi yayi kuwa aka yi ba a bi su ɗaiɗai bayan ɗai don a nuna musu cewa abun fa ya watsu kowa ya ji cewa an yi sata kuma ku ake tuhuma da wannan satar shi ya sa ma me ya kwaye shela da ƙarfi kaga kowa zai ji innakum lasariqun sannan dabara ta, ta bakwai bai ce eh, ɗazu kun ce ta biyar na faɗi ta shida ta bakwai ta bakwai bai ce da su innakum lasari ƙuna suwa almaliki ba ko sikaya don kada ƙarya ta shigo nan ce innakum lasari ƙuna lalle ku barayi ne a nan muka ce a larabce wanda ya ci amana akan iya kira shi ɓarawo kamar yadda malamai suka faɗa tunda kuwa sun ɗauke yusuf daga ubansa ta hanyar za su je da shi wajen kiwo su dawo suka je suka jefa shi rijiya wanda har da ƙarshe ya zo ya rabu um, da mahaifinsa to kaga anan sun ci amanan mahaifinsu kamar sun sace yusuf daga hannun mahaifinsu kaga anan ya a iya ce musu sariquna bisa ga wannan duba da haka aka ce da sari sariquna wato ku kun sace yusuf amma ba a faɗi abin da aka sata din ba sai aka yi shiru wanda ya halatta daman a shari'a a irin wannan magana wacce za ta ɗauki har abin nan kuma ma inda a ce ma ya ce da su barayin ne sannan daga baya aka bincika aka kamar ɗan uwansa ne ya satar duk da cewa bai sata ba kaga kamar an manna masa sata alhalin bai sata ba a nan kaga a kamar zai cutu a manna mutum sata alhalin bai sata ba to a nan akwai abin da malamai suke cewa idan da yardan mutum aka yi amfani da wata dabara ko da ko zai cutu a cikin dabarar amma da izininsa da yaddarsa wannan babu komai a shari'a za mu kawo misali a kan wannan sannan bayan haka dabara ta nawa kenan ta takwas dabara ta takwas da aka yi wannan shela suka ce su ba su zo maji ina li nufsida fil ardi wa ma kunna sariqin a lokacin sai aka yi kokari a ji hukunci daga bakinsu qalu fa ma jaza'uhu in kuntum kadhibin qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu kadhalika najzi zalimin saboda haka sai aka nemi su yi hukunci da kansu kaga anan an daure su tunda su suka yanke wannan hukuncin daga ba za su ce ba mu yarda da hukuncin da aka yi mana ba dan an zalunce mu dan sun ce haka suke yin hukunci da shari'a su a garin su wanda ita ce shari'ar annabi ibrahim alayhi salam da 'ya'yansa saboda kaga wannan dabara ce ta yadda ba za su dawo su ce za su koma baya ba sannan dabara ta nawa ta tara dabara ta tara wato ba a fara binciken kayansu ba sai da aka karɓi hukuncin daga bakinsu wato bai fara cewa to a bincika a bincika in an gano barawan a ce to meye za a yi masa meye horonsa sai aka fara cewa meye horan barawan dan su a lokacin ba sa kawowa a ransu cewa za a samu wannan kwanan awo a cikin kayansu ba sa jin haka ko kaɗan ba sa tunanin haka don haka kowane hukunci za su faɗa musamman ma wanda suka san shine hukuncin da suke aiki da shi ga barayi don haka sai aka fara jin hukuncin kafin a fara binciken da a ce an fara binciken suka ga an binciko kuma wannan kwanan awo daga cikin kayan binyamin bayan gashi kuma sun yi alkawarin za su koma da shi me kake zato za su ce a rike shi man wujida fi rali fa huwa jaza'u ba za su faɗa ka ba sai su ce to ku yi mana hukuncin da kuka ga ya kamata to kaga an ɗaure su sun riga sun faɗi hukunci sannan kuma abin ya zo ya faru ba yadda suke tsammanin zai faru ba ko kaga wannan dabara ce ta dabara ta goma fa bada'a bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi da ya tashi sai ya fara da binciken ɗaurinsu kayayyakin su aka fara bincike kafin binciken kayan dan uwansa da a ce yana tashi kai tsaye ya fara da binciken kayan dan uwansa sai ya akai to kasan yana nan ya akai kana duka tsallake kayan ka zo ka duro kan wannan alamar cewa akwai wata makida akwai wata dasisa a karkashin kasa to dan kada a kawo wannan shubhar ko wannan tuhumar sai aka bagarar da su sai aka rika binciken kayan da an tabbata babu a ciki sannan da karshe sun mastakharaja min wa akhi shi yasa Allah ce kazalika kidna li yusuf haka muka shirya wa annabi yusuf irin waɗannan dabaru ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah bai yiwa ainihin ya iya rike dan uwansa karkashin shari'ar sarkin Masar illa an yasha Allah sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya so illa zai iya zama istisna'i ne munqati illa an yasha Allah sai dai abinda Allah ya so wato lakin ma sha Allahu huwa alladhi kana abinda ubangiji ya so shine wannan tsarin da ya masa ko ya zama istisna'i ne muttasil wato bai ya karbi dan uwansa ya rike dan uwansa ta hanyar abin nan dokokin masar sai dai in Allah ya so ya samu masa wata hanyar a ƙarƙashin wannan dokokin da zai iya rike amma ba wannan hanyar ba saboda haka istisna'in zai iya ɗaukan duka waɗannan ma'anoni guda biyu saboda haka mu sake karanta ayoyin da suka gabata sannan kuma mu ci gaba mu fara daga falamma jahazahu bismillah aya ta 70 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية رحل أخيه ثم أذن معذن ثم أذن معذن أيتها العير إنكم لسارقون نعم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سالمين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يشاء وفوق كل ذي علم عليم نعم فلما جهزهم بجهازهم يا إن يشري مسكايا يكنس جعل السقاية في رحل أخيه sai ya sanya kwanan awo a cikin kayan ɗan uwansa sun ma'addana mu'addinun sannan mai shela yayye kuwa ayyatu hal'iru innakum lasariqun ya ku wannan ayari lalle ku fa barayi ne qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun sai suka ce bayan sun fuskanto yaran yusuf alaihi salam madha tafqiduna menene ya bace muku ke nema kaga a ce ba su ce menene aka sace muku ba dan ba sa tsammanin ma wata sata su aka yi su dai ba san sun yi sata ba don haka sai suka ce menene ya bace kuke nema tare da cewa an kira su barayi qalu nafqidu suwa almalik suka ce mun rasa wato abin abin ah, abin nan kwanan awon sarkin masar ne mun rasa kwanan su kaga anan ba su ce an sace ba tunda anan sun faɗi abin da aka sata ɗin sun faɗi suwa'a ɗin to su kuma suwa'a ba sata su aka yi ba ɗauka aka yi aka sa shi a cikin kayan wani da gangan saboda kaga ba za su ce an sace an sace kwanan awon awon sarki ba don haka sai ba su kawo kalmar sata ba anan sai suka ce mun rasa suwa almaliki saboda haka muna neman sa ne kaga wannan gaskiya suka faɗa wali man ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im wanda duk ya kawo mana shi to babu shakka yana da wato kayan raƙumi na abinci mai shele ce wa ana bihi za'im kuma ni mai lamuni ne akan wannan wato zan na lamunci ko da ya kawo aka ki bashi to ya zo ni in bashi wannan shine lamuni addaman qalu tallahi laqad alimtum alimtum ma ji'na linusida fil suka ce tallahi wallahi mun rantse da Allah laqad alimtum haƙiƙa lalle kun sani ma ji ina linufsi da fil ardi ba mu zo nan ƙasar ba domin mu yi ɓanna wato kun sani saboda kun san halayenmu da ɗabi'unmu ba wannan karon farko ba muka zo ƙasar nan don haka kun san ɗabi'unmu ba wanda za su yi sata ba ne don haka mu ba mu baro garinmu ba da niyyar sata sai ma ji ina linufsi da fil ardi ba mu baro garinmu ba da niyyar sata ba ballantana har mu zo mu yi muku sata wa ma kunna sariqina kuma ba mu taɓa zama barayi ba ballantana a ce mun taɓa yin sata muka tuba yanzu kuma ainihin muka zo za mu yi muku sata kalu fa ma jaza'uhu in kuntum kadhibina suka ce to menene sakamakon shi barawa in aka same shi menene horon da za a yi masa in har ƙarya kuke na cewa ku ba barayi bane kalu sai suka ce jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u sakamakon sa wato horon da za a yi masa wanda aka sami kayan a cikin kayansa cikin daurin sa fa huwa jaza'uhu a rike shi shine sakamakon wato wannan ita ce shari'ar da ake eh, shari'ar annabi ibrahim a.s. da 'ya'yansa idan aka samu barawo to shi kenan sai a danka shi a hannun wanda ya yi wasata ya zama bawansa ya je ta masa aiki ta masa aiki har sai ranar da ya ga dama ya sake shi ko ya rike shi har abada to wannan ita ce dokar a lokacin saboda haka sai suka faɗi dokar da ita ake shari'a da ita a lokacinsu a abin nan a usurarsu a gidansu suka ce kazalika najzi zalimin haka nan muke saka kawo barayi wato masu sata don haka wanda duk yayi sata ga yadda muke masa amma a shari'ar masar a lokacin wato shari'ar gargajiya da ake aiki da ita a wannan lokaci shine duk wanda yi sata sai a kamo shi a yi masa bulala sannan kuma ya biya abin da ya sata ninki biyu wato a ninka masa kudin abin da ya sata ya biya wannan shine abin da ake aiki da shi kaga da a ce an yi aiki da dokar da ita ce dokar masar a lokacin da ba za a rike binyamin ba don haka sai ya musu tarko sai suka fada cikin tarkonsa sau haka ya ce menene sakamakon suka ce sakamakon wanda aka samu a rike shi saboda haka kaga ya samu abin da zai rike dan uwansa fa bada bi awiyatihim qabla wa akhihi sai ya fara da bincike da kayayyakin su ko dai annabi yusuf alaihi salam shi da kansa ko ya sa yaransa in ya sa yaransa ma za a iya cewa ya fara za a iya cewa ya fara ko da kuwa ba abin da a iya cewa gwamna ya fara gina gidajen nan da ya ce zai gina kaga ai ba shi zai je ya kama ginin da kansa ba ba shi zai kwaba ƙasa ba ya ɗora bulo sai dai ya sa a yi to kasancewarsa shi zai sa a yi sai a ce ya yi a ce ya gina masallaci ya gina makaranta ya yi kaza ya kaza duk kuma sawa aka yi wani ma abin da ya yi bai je ya gani ba amma kuma an ce ya yi wannan shine suke cewa a lokacin larabci almajazul aqli alaka tsakanin wanda aka jingina wa da shi wanda ya aikin alakar da ke tsakanin tsakaninsu shine umarni wannan alakar ta umarni ta ba da dama a jingina masa aikin kai tsaye saboda haka ko da yaron annabi yusuf ne alaihi salam ya yi aikin za a iya cewa annabi yusuf ya yi ba ba da abi au kabla qabla ya akhihi kafin binciken kayan dan uwansa thumma mini min ya akhihi da karshe sai ya fitar da wannan abin shan kaga ad huna istakhrajaha yana koma ga sikaya kun an kawo sikaya sannan kuma aka kawo siwa sikaya mu'annas ne amma siwa muzakkar ne kaga da an mai da damiri zuwa ga suwa sai a ce sun mastakhrajahu to dan an maka don abu ɗaya ne dai da suwa din da sikaya din abu ɗaya ne domin kwanan da yake sha a cikinsa shine kuma ake yin awon da shi Allah sai ya ce ka kidna li yusuf haka muka tsara wa yusuf alayhi salam dabaru ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki baya yiwuwa gare shi ba ta taɓa yiwuwa gare shi ya riƙe ɗan uwansa ta hanyar shari'ar sarkin masar ba wato shari'ar da ake yi a masar ba za ta taɓa ba shi dama ya riƙe ɗan uwansa ba dokar da ake bi a wannan guri jamaluddin al-qasimi yake cewa fadabbara ta'ala ma hakama bihi ikhwatu yusuf ala ubangiji sai ya tsara wa annabi yusuf alayhi salam abinda 'yan uwan yusuf suka yi hukunci da shi ga barawo wanda ya jawo aka kama wannan barawo li isali yusufa ila arabihi don ya isar da yusuf alayhi salam zuwa ga bukatarsa rahmatan minhu wa fadla da ya zan rahama gare shi da kuma falala ga annabi yusuf alayhi salam sai ya ce wa fihi ilamun bi anna yusufa ma kana yatajawazu qanun al malik wannan ya nuna maka cewa yusuf bai iya ketare dokar sarki duk da ba ta Allah bace to amma bai iya ketare ta da a ce zai iya ƙetare ta Allah ba zai ce ma kana liya akuza a fi dinil maliki ba ba zai a buƙaci dabarar sai an yi musu wani tarko sun fada ba ta yadda za su faɗi wata dokar da za ta sa a rike shi shi yasa ya ce wannan yana nuna maka cewa baya iya ƙetare dokar sarki wa illa lastabadda bima sha'a da yana iya ƙetarewa da yayi abin da ya ga dama wa hadha min wufuri fitnatihi wannan kuma yana nuna kaifin kwakwalwar shi annabi yusuf alaihi salam tun da a ce ya fito karamkiya da dokokin sarki yana musu kwasar karam mahaukaciya kana ga za su kai labari da sarki dan da nan sarki zai cire shi domin zai ga barazana ce ga mulkinsa dan yana ga dokokin nan da ake bi su suke tsare masa mulki matukar za a karya su to wannan zai zan barazana ga mulkinsa ba zai kyale shi ba don haka annabi yusuf alaihi salam domin maslaha ga mutane kaga a masar gaba ɗaya ba wanda aka ce ya yi imani da shi a lokacin inda aka samu waɗanda suka imani shine lokacin da yan uwansa suka zo shi da mahaifansa da danginsa nan ne aka samu musulmi wannan kuma baya rage martabar annabi baya kuma nuna ba manzo bane manzo ne tunda mun ji wa'azin da yayi a kurkuku ya kirawo mutane a arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahar mun ji kuma abinda wancin abinda mu'minu ali fir'aun yake yake yake faɗa hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula kaga ashe manzo ne saboda haka annabi Yusuf alaihi salam manzo ne wannan kasancewar ba a yi imani da shi ba shi zai rage watsa matsayi ba annabi Ibrahim ka duba yana da khalilur rahman ne yana daga cikin ulul azmi minar rusul bal shi ne na biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayi sai shi amma mutum ne suka mutum nawa ne suka yi imani da shi ka karanta qur'ani kaka zaka ji mutum nawa ne suka yi imani da annabi Ibrahim alaihi salam daga shi sai matarsa sai lut eh su kenan amma ba a gaya maka wanda suka yi imani wa amana lahu lut Allah ya ce fa amana lahu lut lut shine ya imani da shi sai kuma matarsa sai kuma lokacin da ya hijira ya samu wannan kwarkwara hajar wannan kuma samun ta a falastin ba a iraki ba a nan iraki babu wanda ya imani da shi an gane ko wannan aka ga bai rage matsayinsa ba saboda haka dan kana da'awa ba a yadda da abin da kake faɗa ba wannan ba shi yake nuna awarka ba gaskiya ba ce kuma wannan ba shi yake nuna sai kayi rigima da jama'a sun yadda ba dan kayi kayi ba a yadda ba shikenan wannan ba zai rage maka matsayi a gurin Allah ba lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilastawa bane mai matsawa sai an yi abin da karfi kai mai faɗa ne kawai ka faɗa shikenan in an yadda a yi in ba a yadda ba shikenan wannan kuma ita ce ka'ida ta zamantakewa ta dan adam ma duka da musuluncin da ba musuluncin ba gaba daya kowa ya zo ya faɗi abin da ya yarda da shi wanda yake ganin ya yarda da wancan yabi wanda yake ganin bai yarda da shi bai bari Allah cewa ai da kiristoci kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojinku ta yaya za a yi ka kawo hujjar ka baka yi magana ba ai sai kaga an baka dama ka faɗa ka zano hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimin da za ku kawo mana in kuna da shi ku faɗa ashe kaga bawa mutum dama ake yi amma ka ce a kamawa ne saboda ya faɗa abin da baka so kaga wannan ya nuna baka da hujjar da zaka faɗa dan inda kana da hujjar sai ka faɗa ba ba ba ta zaka a kama wani ba ko a rufe wani ko a hana wani matukar dai wani din nan ba cewa ya aje a kai maka hari ba ba cewa aje a dake ka ba ba cewa aje a kwace kayan ka ba ba cewa aje a tashi masallacin ka ba ba cewa kawai dai yana faɗar abin da ya yarda da shi ne kuma bai wuce ya karanta ya fassara ba ya karanta ya fassara ya karanta ya fassara kai ma sai karanta ka fassara kowa zai shaida ne a wannan masallaci ba mu taɓa kiran wani muka zage shi ba kowa shaida ne akan wannan ba wani wanda zai iya kawo kasa ɗaya tun da muka fara karatu a wannan masallaci da a ciki muka kira wani muka zage shi illa iya kama cewa ne a littafin sa kaza ya ce kaza ga kuma mu abin da muka fahimta Allah da manzansa sun faɗa ya rage idan fahimtar mu ba daidai ba ce kai ba a matsayinka na malami sai ka fito ka yi wa mutane bayani ko ka ce abin da suka fahimta ba su gane ba don ga yadda abin yake ga yadda abin yake ko littafin da suka karanta ba daidai suka karanta shi ba kai ma ka ɗauko shi ka karanta shi ne hal indakum min ilmin fa tukhrijuhu lana ilimin aka ce a fito da shi amma a ƙasa irin wannan da ta haɗa addinai daban-daban ta haɗa al'ummomi daban-daban ta haɗa ra'ayyuka daban-daban ƙwaƙwale daban-daban ilimin muka iri-iri ka zo ka ce wani abar shi ya faɗa wani kai ya faɗa wannan in kai haka to ka saba tsarin zamantakewa na ɗan adam duk inda aka samu irin wannan shi da ake samun rashin zaman lafiya amma in dai aka baka ka faɗi hujjarka babu zagi babu cin mutunci ya rage maganar da mutum zai faɗa ka ce da ita zagi kaga wannan wani abu ne da kai ka fassara shi a matsayin zagi yanzu wani kana karanta qur'ani cewa zai zagi kake yi alqur'ani ne kake karanta abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da karanta quraisha alƙur'ani me suka ce yana zagin allolin su suka je gurin abu talib suka ce ka hana dan dan uwanka zagin allolin mu da wau da wawantar da iyayen mu annabi bai taba zagin allolin su ba bai taba wawantar da wani ba shi dai yana cewa a bautawa Allah kada a yi shirka a yi bautar Allah kada a yi shirka duk wani abin da za a bauta ba Allah ba to shirme aka yi Allah madaukakin sarki ba zai wa zai karbi wannan ibada ba kuma zai yi ukuba ga wanda ya mutu yana wannan ibada abin da yake faɗa kenan to amma sai suka kira abin zagi saboda haka kaga ashe ka ce abu kaza zagi ne sai masu hankali sun zauna sun saurara su ji cewa eh, ina zagin yake in suka kasa kunne sai suka ji ayoyi ake karantawa hadisi ake karanta littattafai ne ake faɗar littafi kaza an ce kaza littafi kaza an ce kaza idan har ka ce wannan shine zagi kaga sai dai a a kulle kofar ilimi gaba ɗaya duk jami'o'i a rufe su don duk zage-zage suke yi don duk abin da ake a jami'o'i kenan ba bincike ake a jami'o'i a fito da wannan abin nan zamantakewar musulmi da wanda ba musulmi ba a ƙasar nan akan wannan ta ginu kirista zai yi wa'azinsa ya ce allah isa allah maryam allah sannan allah allah kuma uku ɗaya kaga a gurinka kai ba za ka yadda da wannan ba a gurinka da alkur'ani yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha a gurinka alkur'ani abin da yake cewa wannan kafirci ne amma shi mai faɗar haka bai taɓa yadda da cewa kafircin bane dan inda yadda ba zai ci gaba da faɗa ba kuma bai yadda shi kafirin bane kai yake ma kallon kafirci wannan ya hana ka ya sa hukuma ta dau mataki akan ka daina karantar da qur'anin ka ka daina fassara qur'anin ka saboda akwai abokan zaman ka su su ba su yadda da sun yadda da wannan abun kaga wannan babu babu adalci in aka ce za a yi haka to sai da duk addinan gaba ɗaya a aje su to kuma in kama aje addinai akwai bambancin ra'ayi na zamantakewa kuma akwai na siyasa akwai na kasuwanci akwai na gidaje akwai na kabila akwai na komai duk za a iya samun bambancin ra'ayi don haka dan adam dole ne ka bashi dama ya faɗa illa iyaka kowa ya a bashi da hankalinsa ya aiki haka musulunci ya zo da shi musulunci shi kansa ba a nemi ka tirsa samu wani ba la ikraha fi din qad tabayyana rusul min al ghayb babu tilastawa saboda haka a nan alkasimi yake ce mana annabi yusuf salam a zamansa a wannan guri bai saba baya saba wa dokar wannan sarki ba da haka ba da sai abin da ya ga dama sai ya ce wa hadha min wufuri fitnatihi kaga kenan ashe shi ma yana ganin cewa wannan sarki bai musulunta ba kuma dokokin da ake aiki da shi a lokacin ba su ne dokokin da ake aiki da su addinin annabi ibrahim salam ba gidansu annabi yusuf da ya abin nan don haka ma sai ci gaba da cewa wa yustadallu bihi ala jawazi tasmiyati qawanin min al-kufri dinan laha kaga wannan za iya yin hujja da shi inji kasimi bisa kiran dokokin da suke na addinai da suke da ba na Allah ba a kirawo su addini ga waɗanda suke bin su domin Allah ya ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki yace ayoyin da suke nuna wannan suna da yawa da ƙarshe Allah ce illa an ya sha Allah sai dai abinda Allah sai Allah ya so wato sai abinda Allah ya so abinda Allah ya so shi zai shi zai wakana in Allah madaukakin sarki ya so ya karba abin nan ya rike dan uwansa ta wata hanyar ba wannan ba ma ubangiji sai ya nuna masa wannan hanyar domin duk wannan aiki na Allah ne narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka so wato matsayin wanda muka so ta hanyar ilimi kamar yadda muka ɗaukaka daraja annabi yusuf alaihi salam ta hanyar kirta masa waɗannan dabaru har ya kai ga cimma manufarsa ba tare da ta da ƙura ba wannan ilimi ne don haka muna ba wa mutane ilimi daban-daban wanda za mu ɗaukaka darajar su da shi kaga anan sai aka kawo narfa'u da sigar mustaqbal da sigar istiqbali wato muna ɗaukaka don a nuna maka cewa wannan sunna ce ta ubangiji mai ɗorewa wato duk inda aka samu mutum mai ilimi to wanda ilimin shi ke ɗaukaka shi ilimi na ɗaukaka mutum sai ya ce wa fauka kulli zai ilmin alim sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi har a kai ga ilimin Allah wanda shi ne kat babu kuma sama da shi in kana takama da ilimi to akwai wanda yake sama da kai in shi ma yana takama da nashi akwai wanda yake sama da shi in shi ma haka dai ubangiji ya rarraba ilimi daban-daban in kana takama da ilimi kaza to a wani fannin kuma an fika haka dai abubuwa suke tafiya don haka dan adam a babin ilimi baya iya cewa ya rufe kofa daga kaulinsa an rufe kat ba za a iya samun ƙari ba a'a akwai mas'alar da za ka ɗauku ka samu wani ya yi rubutu shafi uku kana tsammanin cewa iyanan shafi uku an gama kalkale matsalar gaba ɗaya sai ka samu wani ya rubuta shafi talatin yayin da wance ya karanta shafi talatin yana tsammanin shafi talatin ɗin nan ya gama samar da waraka sai ya samu wani ya rubuta shafi ɗari uku to haka abin yake ta tafiya shi yasa ilimi baya son gaggawa baya son garaji kada kawai da ka samu wani littafi kamar chocolate ka dan tattauna kaga wata yan mas'ala ka fito jikinka yana rawa yana bari so kake ka hau mimbari ko ka hau kujera ka ce to ashe daman muna ta yin abu ba dazu dazun nan naga samu wani littafi an bani shi wani dan littafi ya ka dan mai tsitsi haka shi kenan ka fito ka kawo wani wani tarnatsi a cikin jama'a wannan bai dace ba abin da ya dace duk matsalar da ka ganta ba uwa to yi kokari ka haɗu da yan uwanka ɗaliban ilimi ku tattauna ta ai bincike mai zurfi kafin ka fito ka faɗi wa mutane cewa ai ka gano abu kaza ashe ba haka yake ba shi yasa wanda yake ilimi shi yake gane jahilcinsa wanda baya ilimi kullun gani yake shi yafi kowa amma mai ilimi kullun gane jahilcinsa yake gane kusurinsa yake shi yasa imamu shafi yake cewa kullama zittu ilman zadani ilmi ilman bi jahli duk sanda na ƙara nutsuwa cikin ilimi ilimi na yana ƙara nuna min cewa ashe ni jiya jahili ne wato ni ashe jiya ban san wannan abun ba to haka mai ilimi shi yasa ilimi ba ya da ƙarshe teku ne da baya ya da gaci harun ne la sahila lahu in ka shige shi ba za ka kai sa ba kuma kana ƙara shiga kana ƙara fahimtar zurfinsa kana ƙara shiga kana ƙara fahimtar zurfinsa shi yasa waɗanda suka nutsu cikin ilimi sun fi kowa nutsuwa wanda suke baki baki suna fadam fadam a baki baki gani suke iya zurfin abin kenan sai ka sun kowa kuma ta ratsi da ta da jijiyar wuya amma wanda suka yi zurfi suna jin tsoro shi yasa imamu malik idan yayi fatawa yakan ce inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bi mustaqinin abin nan da muke faɗa haka muke tsammanin sa amma kuma ba mun ce 100 bisa 100 yaqini bane imamu malik kenan imamu daril hijra wanda a zamaninsa a garinsa babu yashi قالوا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تسرون qalu sai suka ce in yasrik idan har yayi sata faqad saraka akhul lahu min qabl wani dan uwansa ma da can ya taba yin sata fa asarraha yusufu fi nafsihi sai yusufu ya boya wannan magana a cikin ransa walam yubdi halahum bai nuna musu ɓacin ransa ba qala yace antum sharrun makanan ko kuka fi sharrin matsayi wallahu a'lamu bima tasifuna kuma Allah ne mafi sani da abin da kuke sifantawa wato lokacin da abin kawai suka ga an tsamo abin nan daga cikin cikin kayan dan uwansa wanda ba su taba zato ba kaga babu shakka za su dimauci alqur'ani duk bai gaya maka irin dimuwar da suka yi ba ya barka da ka kai ta tunanin wace irin dimuwa za su samu kansu a ciki abinda ba sa tsammani sun ce wa makon kunna sarikin ma ji ina da nafsina fil wa makon kunna sarikin ba sa taba tsammanin cikinsu za a iya tafi fito da wannan abu sai gashi kawai an dago shi ana cewa gashi gashi gashi an gashi wani irin rikicewa za su yi wace irin magana za su faɗa don haka suna neman yanzu me za su faɗa su kara kansu in ya so su takaita tuhumar a cikin wannan dan uwan nasu shi kadai ya nuna ba ɗabi'a su bace su kuma wannan sata ya gaje shi ne ta ɓangaren uwarsa don haka laifin uwan ne ba laifin ubansu bane da suka yi tarayya a ciki in ya sirik faƙar saraka a kullahu min qabl annabi yusuf ya taɓa sata annabi yusuf bai sata alƙur'ani bai gaya mana ya yi sata ba su ma kuma sun tuhume shi ne tun farko da cewa ubansu ya fi san shi ba su tuhume shi da cewa ya yi sata ba la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba wannan ita ce tuhumar da suka yi har suka yi kokarin batar da annabi yusuf alaihi salam to amma anan kuma sun ce in yasrik faqad saraka akhun lahu min qabl ana akwai isra'iliyar da ake faɗa cewa ko tun abin nan yana karami lokacin yana hannun wata gwaggwansa ubansa da ya so karbansa shi kenan da ya zo zai tafi da shi ita kuma ba sa a tafi da shi to akwai wani abin nan wata ɗamara wacce take sun gaje ta tun lokacin annabi ibrahim alaihissalam na ɗanta ne shikenan sai ta ɗaura masa sai aka ce ai wata ɗamara ta ɓace sai aka yi ta neman ɗamara ana sai aka ce a duba ƙugun yusuf ana duba sai a ganta sai aka ce a shikenan shi ya sata shi ya sata tunda kuma shari'a sun an yi sata rike mutum ake shikenan kaga sai ta rike shi daman ba ta so ya tafi shikenan sai ta rike shi har sai da ta mutu sannan sai koma gurin ubansa sai suka ce wannan ita ce satar da da suke nufi faƙar saraka kullum. wannan isra'iliya ne ba ba ba ba abin da yake nuna ya tabbata sannan a wata ƙisar kuma a ce a gunki yasa gunki ta na kakansa na wajen uwa gunkin kakansa na wajen uwa ya sace shine ake cewa ya yi sata to amma mu abin da za mu fahimta dai anan ƙoƙarin yadda za su kubutar da kansu ne kuma su takaita tuhumar cikin wata zawuya ya ƙanƙalwa. kada a faɗaɗa ta yanzu su ma a riƙa yi musu kallon barayi ne tun daga ɗan uwansu ya yi sata su ma kenan za su yi sata sai suka ce in har ya yi sata in ya sirik faƙas saraka akun lahu min qabl ɗan uwansa ma da can ya taɓa yin sata nan suna nufin ɗan uwansa wanda yake shaƙiƙi shine annabi yusuf alaihi salam su li abbai ne don haka kenan abin da suke ishara zuwa gare shi ya gaji sata ne ta ɓangaren mahaifiyarsa ba ta ɓangaren ubansu ba da suka yi tarayya fa ha yusufu fi nafsi yusuf sai ya boye wannan ya gintsa wannan ya ji taronsa a da a majalisin sa ake duk ba su gane shi ne ba ce in ya yi sata daman dan uwansa ya taɓa yin sata walam yubdi halahum bai fito ya nuna musu bacin ransa ba ta yadda za su fahimci cewa anya wannan ba shine yusuf din ba sai ya ɓoye ya shanye ya wayanci qala antum sharrun makanan wasu ce walam ha tana komawa zuwa ga waccan kalma in yasrik faqad saraka akhu lahu min qabl wannan damiri zaka fassara damirin da maqula ko al in yubdiha eh, wa lam yubdi hadhihi lahum ko kuma walam yubdiha yana komawa zuwa ga antum sharrun makanan wallahu alam bima tasifun wato wannan magana ta karshe ya faɗe ta ne a ransa bai fito ya faɗa musu karara suka ji ba yace antum sharrun makanan ko kuka fi sharrun matsayi wato matsayinku ya fi na wannan yaron da kuke tuhuma da sata sharri domin shi ya san duk abubuwan da suka yi ya san kuma karyar da suka yi a yanzu ga shi ga yana zaune sun masa karya saboda haka ya san wannan sannan kuma idan da can shi wancan ya yi sata saboda ɗan uwansa guda ɗaya ya yi sata wannan ya sa shi ma ya dole ya zama ɓarawo to yanzu sun zama biyu kaga ku ya kamata ku fi zama ɓarayi da yanzu biyu ne suka yi sata gabaninku wallahu alam bima tasifun Allah shine mafi sani ga abin da kuke sifantawa na al'amarin Yusuf kuna cewa ya yi sata قالوا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قالوا سيسك يا أيها العزيز kaga yanzu ya zama azizu tun ɗazu ba a gaya mana wani matsayi ake kiran shi ba kalu ya ayyuhal azizu suka ce ya kai wannan azizu ko dai ya kasance mukamin da yake rike da shi shi ma azizu ake kiran wannan title din mukamin kenan ko kuma a wancan azizu din ya mutu yanzu matsayinsa ya koma hannun yusuf salam musamman ma akwai kaulin da yake cewa shi azizu misir na farko wanda ya sayi annabi yusuf shine ig kamar yadda muka faɗa shugaban 'yan sanda to kaga in shine shugaban 'yan sanda yanzu maganar za a tsare dan uwansu suke ake ko kaga ashe za su zo su ce dan allah ig a taimaka a fitan mana da shi a duba wannan lamari an gane ko ce ya ayyuhal azizu akwai kisar da ake faɗa cewa ya mutu ya auri zalika duk wannan kiso shine isra'iliyat ba wani tabbaci a cikin su yasa ma ban faɗa ba qalu ya ayyuhal aziz suka ce ya kai wannan babban mutum inna lahu aban shaykhan kabira lalle shi wannan yaro yana da uba tsoho babba fa khudh ahadana makanahu dan haka ka rike ɗayan mu a madadinsa inna naraka minal muhsinin lalle mu muna ganin ka cikin masu kyautatawa qala sai annabi yusuf ya ce ma'azallah Allah ya kiyaye mu an na akhudha illa man wajadna mata'ana indahu Allah ya kiyaye mu mu rike wani ba wanda muka samu kayan mu a gurin sa ba kaga bai ce illa man saraka mata'ana ba sai ya ce man wajadna mata'ana indahu inna idhan la zalimu ce in mun yi haka lalle mun yi zalunci wato lokacin da suka ga tabbas gashi nan dan uwansu za a rike kuma sun tuna cewa fa sun yi wa ubansu alkawari tare da rantsuwa mai karfi cewa za su koma da shi duk da cewa shi mahaifinsu aku saboda annabi ne a wata ilhama ta musamman da ubangiji yake masa ya yi togaciya ya ce illa an yi haƙa sai idan an fi ƙarfinku kamar yadda a kisar annabi yusuf a nan ma ya kawo wani abin da ya zama masa daga baya abin bakin ciki ya ce inni a kafu an ta zabo bihi wa a kafu an yi akula huzib wa an hu gafilun ina jin tsoron kyarkeci ya cinye shi ina jin tsoron kyarkeci ya cinye shi suna dawowa sai suka ce kyarkeci ya cinye shi to kaga nan ma illa an yi hatsa bikum ta tabbata a zo a fi ƙarfinku abin ya zo ya tabbata an gane ko? qala ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan la zalimun qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira sai suka yi tawassuli da wasu abubuwa guda uku na farko suka ce yana da uba an san kuma yadda uba yake san ɗansa musamman ma shine kankanin wato karamin cikinmu don haka a duba wannan sannan kuma uban nasa tsoho ne shi kansa shaikuka tana da wani haƙƙi na musamman tsoho ne kuma gashi wannan shine yaron sa mafi kankanta kuma yana san shi sannan kuma kabiran zai zama kabiran ko dai kabiran fisin wato mai shekaru ne da yawa wanda rike dan nan nasa zai jefa shi cikin wani hali wanda ba mu san yadda zai kasance ba ko kuma kabiran fi qaumihi babba ne a cikin mutanensa an san yadda ake mura'atin shugaba tunda yana da girma shine shugaban jama'arsa ya kamata a yi masa wannan alfarma wanda yana nuna in za ka kaddamar da bukata to ka kaddamar da wasu abubuwan da su taimaka maka ka cimma burinka kada kawai ka zo ka faɗi bukatarka ba su fara baɗan bukatar su ba sai da suka yi wannan shimfiɗa inna lahu aban shaykhan kabira sannan sai tuke fa khudh ahadana makana fa khudh ahadana makana ka rike ɗaya daga cikin mu a madadinsa inna naraka minal muhsinin lalle mu muna ganin ka cikin masu kirki saboda haka zaka taimaka mana ka yi mana ihsanin da ka saba yi ka riƙe ɗaya a madadinsa shi a ƙyale shi sai annabi yusuf ya ce musu ma'azallah allah ya tsare ni an na illa man wajanna ana inda mu riƙe wani ba wanda muka samu kayanmu a wajensa ba wanda muka samu kayanmu a wajensa shi za mu riƙe shi wannan ita ce dokar da ku kuka yi hukunci da ita don haka da ita za mu yi aiki inna idan la zalimuna mu in har mun rike wani ba shi ba to lalle mun zama azzalimai wanda kuma bai kamata mu a matsayin mu na masu tsokarin tabbatar da adalci ba mai zalunci saboda haka ba za mu kyale mai laifi ba mu rike wanda ya yi laifi kaga anan annabi yusuf alaihi salam ya bari an jingina wa dan uwansa sata duk da cewa dan uwan nasa ya san haka za ta faru tunda ya gaya masa ga ya shiga shiga shi plan din da za a yi wanda ya nuna mai haƙƙi in ya sare yadda haƙƙinsa shikenan inda a ce bai sare yadda haƙƙinsa ba ba daidai bane a yi masa abin da zai cutu amma in ya amince ya yarda to babu laifi a shar'ance ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ya ba da damar a je a kashe ka'ab ibn al-ashraf yayin da ya kuntata wa musulmi ya matsa musu ya rika cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika ma zuwa yana ganawa da qurayshawa yadda za a wa madina a kace kace da musulmi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa wanda zai yi maganin ka'ab ibn al-ashraf a lokacin muhammad ibn maslama ya ce shi zai yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi lasisi ya bashi dama duk kalmar da ya faɗa ba za ta cuce shi addinin sa ba annabi ya bashi dama lokacin da ya je ya samu ka'ab ibn al-ashraf ya ga masa ya ce to kaga mutumin ya ce na zo ne ka taimaka min mutumin nan namu ya matsa mana wallahi a jima kaɗan ya ce mu bada kaza mu bada sadaka mu bada kaza mu bada kaza duk ya kwace kuɗaɗen mu kaga wannan magana ba bai dacewa musulmi ya faɗi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan saboda wani plan ne kuma ya nemi izini manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi haka nan abu na'ila wanda shine abokin plan din shi ma da yazo shi ma sai yazo ya ce kai ya ce yaya dai mutumin naku ya ce wallahi gashi nan da ya matsa mana ya ce kuma sai kun gaji kun gudu kun bashi ya ce wallahi muna so dai mu ga ƙarshen abin nan gudun ruwan ƙarshen zurfin ruwan muke so mu gani ya ce yanzu kaga ya zo ya raba mu da yan uwanmu ya raba mu ya haɗa faɗa a mu ya sa duk larabawa sun tsane mu ya ce to yanzu menene ya ce wallahi wasu kuɗaɗe ce a sai mun bayar to shi da a lokacin suka ce za su ba da ya ce to ku ba da jingina suka ce to jingina mai sai ce ku ba da jinginan mata da yake dan iska ne da yahudi sai ce a ba da jinginan mata suka ce a ya za mu ba da jinginan mata kai kafi kowa ka kyau cikin larabawa